bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-sheikh muhammad ahmad baqadir al-amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis tara ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 26 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na tara kuma shine majalisinmu na 130 a tafsirinmu na suratu ali imran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 جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نعم الله مدوك يسر كيانا شوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما كي ققاوة إزواغا نيمان wata gafara ta musamman daga mahalicinku wajen natin arduha samawatu samawati wal da kuma wata aljanna wacce fadinta kaman sammai ne da ƙasa uiddat lil muttaqin an yi tattalinta ne domin masu taqwa kamar ka tambaya su ne ne masu taqwa sai Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra su ne masu ciyarwa a hali na yalwa da walwala da kuma hali na kunci da wahala walkazimin alghayr kuma masu haɗe tsananin fushi wal'afina anin nas kuma masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata jiya mun karanta abubuwan da ake so a yi rige-rige wajen riko da su domin su kai mu zuwa ga wannan gafara ta musamman da wannan aljanna ta musamman da Allah madaukakin sarki ya ce ya yi tattalinsu domin masu takawa to ga shi Allah ya kidan waɗansu siffofi na masu takawa ɗin wato suna daga cikin siffofi da ake so a yi gaggawa wajen riko da su kuma tun da Allah ya keɓe waɗannan siffofin su kaɗai a nan ya faɗa yana nuna maka cewa su ɗin manya-manyan siffofi ne daga cikin siffofin masu takawa da haka kowa ya saurare su ya kuma yi rigegeniya ya yi gaggawa na siffantuwa da su idan har da yana baya-baya to ya yi gaba-gaba shi ne abinda wannan aiki ke kira a kai cewa a yi gaggawa wajen riko da su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance cikin masu bin wannan aya wajen gaggawa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya kira su zuwa wani abu kafin mu ji waɗannan siffofin za mu bayar da misalai guda biyu dangane da wannan na farko wannan shahararre ne a ah, lokacin yakin uhud akwai mutumin da ake kiransa ghasilul mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka mala'iku suka yi masa wanka ana kiransa hanzala hanzala ya yi aure ne sabon aure ya shiga wajen iyalinsa a karo na farko sai ya ji kira na a fita a tafi jihadi a fita za a je yaƙi a uhud ga mashirikai sun zo yana kwance da iyalinsa ne bai yi wata wata ba bai ce bari in gama biyan bukata na ba bai tsaya ya ce bari ma in yi wanka in yi tsarki ba tukun a'a ya ji cewa tun da an yi kira yanzu yanzu ne ya dace ya amsa sai tashi daga ɗakin iyalinsa bai tsaya a ko'ina ba sai filin yaƙi ya gwabza yaƙi ya gwabza yaƙi har allah madaukakin sarki ya azarta shi da shahada ya azarta shi da shahada annabi alayhi salatu wassalam ya ga mala'iku suna suna masa wanka yace aje a tambayi iyalinsa bai faru sai ta ce ai gashi nan gashi nan sai ce kwarai ko na ga mala'iku suna masa wanka daga nan aka sa masa suna hanzala ghasilul mala'ika kun ga martabar da Allah ya bashi wankan janabar da bai yi ba mala'iku suka yi masa a dalilin gaggawa wajen amsa kiran Allah kuke sarki kuma Allah ya zargi waɗanda zai kira su tsaya suna jan ƙafa. ya ayyuhal ladina amanu malakun idan ƙila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum fil ya ku waɗanda kuka imani me ya same ku ne me matsalar ku da in aka ce ku fito ku fito da gaggawa don zuwa jihadi ɗaukaka kalmar Allah ba da madaukakin sarki sai zanto kuna nauyin kafa bai dace da mummuni ya yi nauyin kafa ba a duk lokacin da Allah ya kira shi zuwa ga aiki na ɗa'a wannan misali ɗai kenan na sahabbai wajen gaggawan amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam Misalin na biyu shi kuma wannan a yakin Uhud a yakin Badar hadisin Anas da Imamu Muslim haka nan Imam Ahmad ibn Hanbal suka rawaito hadisin yana da dan tsayi amma mahallu shahid din annabi alaihi salatu wassalam ya ce masahabbansa kumu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi izuwa ga aljannan da faɗinta kwatankwacinsa shine sammai da ƙasa shi yasa mun karanta ji waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi a nan khasla ɗin ita ce jihadi to jihadi na shiga ciki gashi annabi alayhi salatu wassalam ya gayyaci mutane a badar a fita a tafi yaƙi yace qumu ila jannatin arduha as wal ard yana faɗan wannan sai wani sahabi balansari sunansa umair ibn al-humam al-ansari yace ya rasulullah jannatin jannatun arduha as wal ard kace aljannan da faɗinta. ko yalwanta kamar sammai da ƙasa annaba alaihissalatu wassalam ya ce masa na'am ita ita nake kiran ku ku zo ku shiga cikinta faƙala sai umar ya ce bakin bakin bakin bakin ana faɗinta ne ba wani abu da kai yarda da shi ya baka mamaki domin ka kan shi shi yasa malamanmu suna ce fassara shi da cewa tirkash tirkash a abin da ka yadda kana so wato wannan wannan abin yayin girma sosai sai annabi ya ce masa ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin me yasa kake faɗan wannan cewa tirkashi tirkashi yayi girma da yawa da yafi kalman hankalin ka ne ko me kake nufi sai ya ce la faƙala la wallahi ya rasulallah illa raja'a da kona mai ahliha ya ce wallahi ba wani abin da ya sa na faɗi wannan tarkashen sai dai kawai don begen ina ma da zan kasance cikin waɗanda za su shiga irin wannan aljanna ina begen ma in samu kaina a cikinsu ne kala sai annabi ya ce fa innaka min ahliha to ina mai tabbatar maka kai kana cikin 'yan wannan aljanna ɗin take a nan annabi masa albishir da aljanna allahu akbar malamu yana cewa yanzu inda wani ne ba sai ka yi zamanka a gida ba bukata ta biya ko eh, sai kuma ka tsaya ka yi ta kaffa kaffa ka yi ta zikirin ka abin nan amma shi sai ji cewa indi har yana da garantin samun aljanna da zai tsaye kuma a duniya sai shi ba prof yanzu ko kai ne kana da garantin mai za ka a duniya ka sha zafin rana ka sha sanyi ka sha wahala ba ka da gida mai yalwa ba ka da abin hawa wanda ba shi da matsala iyalanka zai wahala a yi sati ba a bata ba wahala zaman duniya ai wahala ne ko Eh, inda za ka zauna a gidan duniya za ka sha wahala kalakarar lisanar ce fi kamar ba to kana cikin wannan wahala in ka san za ka shiga aljanna to ai za ka ga kamar ɓata lokaci ne ka tsaya a nan gidan duniya to annabi yana gaya masa haka faktaraja tamaratin min karni sai ya buɗe abinan jakansa na zuba dabino sai ɗauki ‘yan dabino kaɗan sai ya fara ci ya fara cin dabino ba ja'ala ya kulu min hon yana son ya ci ci dabino na ƙarshe sun makala kai sai ya ce la'in ana hayitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawila ai in na ci gaba da rayuwa a nan gidan duniya har in gama cinye wannan dabinan nawa ai na tsawaita rayuwa ai rayuwar ta yi tsawo a gidan duniya ga inda zan je ni'ima zalla sun marama bi makana ma'ahu na tamar, yana faɗin wannan makansa kawai sai ya yi wurgi da sauran dabino da ya rige a hannunsa sun makatalahum hatta kutil ya shiga yaƙin badar yayyaki yayyaki har ya mutu Allah madaukakin sarki azarta shi da shahada ku dubi irin yadda suka fahimci kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gaggawa da yafi wannan yana ganin bata lokaci ne ya tsaya ma ya ci dabino saboda me saboda an ce masa kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard to gashi nan duk mu an faɗa mana amma za ka yi aiki alkhairi ko wani abu za ka kai ma iyayenka sai ya zauna tare da kai kwana ɗaya biyu uku hudu biyar kafin ka kai musu wannan ba kai almusara'a ila almaghfira wal jannati wacce take arduha as-samawati wal ard to irin wannan gaggawa shine Allah yake kiran mu a duk wani abu wanda yake siffa ce ta mummanai. to ga siffofin mummunai masu takawa sai ce mun faɗi shi a siffofi guda biyar Allah ya ambata ko to suna da matukar mahimmanci na farko ce na yunfiquna fi sarra'i wad dharra su ne masu ciyarwa fi dharra'i a hali na rangwame na walwala a hali na wadata waddarra hakanan a hali na kunshi na wahala na talauci ku sa kunninku da kyau ku ji Allah ya yi amfani da siran mudara'a wajen al'imfa. al'infaq shi ne bayarwa yawanci ana amfani da shi wajen bayar da dukiya wajen bayar da dukiya amma al'infaq ba dukiya kaɗai ba duk wani abin da za ka bayar sawa'un makanka ko mawaninka wadda zai amfane shi yanzu ko nan gaba ta hanyar janyo masa farin ciki da jin daɗi na yanzu ko nan gaba ko tun kuɗe masa abinda baya so yanzu ko nan gaba ka bashi wannan abin wannan shine al-infaq saboda haka ana yin al-infaq da magana ana yin al-infaq da dukiya ana yin al-infaq da matsayi hmm? kai amfani da matsayinka ka rubuta takarda mawane yi masa wani abu ka yi infaq daga matsayinka kenan to wannan shine shiyarwa? to sai Allah ya yi amfani da lafazi na mudara present continuous tense wato suna yi suna kuma yi suna maimaitawa ba sa dainawa fi'lul mudari yufidu tajadduda wal istimrar yana nuni bisa maimaitawa da kuma ci gaba wato su masu takawa masu ciyarwa ne a koyaushe koyaushe suna ɗauka daga wani abu da Allah ya ba su su bayar da shi ma wato ainihin wasunsu domin suna son musu alheri a nan allah madaukin sarki ya yi amfani da fi'ili kamar da na gaya muku fi'ili yufidul itlaq a sake ba kaidi saboda abin ya zanto ya game kowane irin nau'i na al'infa kaidi ɗai kawai Allah ya bayar a nan ya faɗi yanayi na ciyarwa ɗin ya ce fisarra'i wa wadarra amma da ya ce allazina yunfiquna bai faɗi mai suke ciyar ɗin ba mai suke ciyar Allah bai faɗa ba to haka a alkur'ani mai girma Allah ya yi amfani da salo daban-daban wajen kira izuwa ga ciyar alƙur'ani Allah ya fahimta da abubuwa wanda ya ƙayyada cewa a ciyar abubuwa kamar guda uku hmm? na farko rizik arziki suna ciyar daga abin da Allah ya azarta su da shi to arziki ko kaga ai ya shafi abubuwa da yawa ko ya shafi dukiya ko ya shafi tufafi ya shafi gida ya shafi abin hawa duk wani abu wanda yake yana da kima wanda zaka iya bayar da shi ka karbi wani abu wannan sunansa arziki ko to suna ciyar daga arzikinsu shine inda Allah ya sifanta su da shi kenan a cikin suratul baqara ko yace wa mimma razaqnahum yunfiqun haka nan da ya musu umarni ya ce an fi komin tayyibati ma razaknaku hmm? ma razaknaku haka nan ya yi hallabi na amanu ok wancan kulu ne ko an fi komin tayyibati ma razaknakum wa min ma akhrajna lakum min al'ar wannan miriskin kenan ko sannan ya yi amfani da shai ya yi amfani da mene shayi komai ma duk abin da kuka ciyar ba zai bayan aya wa ma'an faktun min shay'in fahuwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na koma menene na ko menene to mummune a nan abinda suke ciyarwa kenan duk abinda suke da shi ko menene suna tuna su bayar da shi ma waɗansu shi ne shai'in ɗin anan wa mimma razaqnahum yunfiqun wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur wa huwa khairur raziqin hakanan Allah madaukakin sarki yayi amfani da menene na uku din wanda ke nuna gamewa ko menene abu na uku da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi wajen infaq wanda shi ma yana nuna wannan itlaq din cewa duk abin da kuka duk abin da kuka ciyar wanda kuma yana annan yana ya bar shi abu ɗaya yana so ya gaya mana cewa mummunai suna ciyar daga komai da komai ah, shi ne ya kubace man bare ko shi ne al'amwal sorry shi ne mai dukiya alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun dukiya to anan Allah ya bar abun abu ɗaya don ya shafi wannan ne gaba to mummunai suna taimako suna bayar da duk abin da Allah ya azarta su da shi na dukiya da abin da ma ba dukiya ba shi yasa a can tafsirin suratul Bakara da mun yi wannan tafsirin shekaru da dama malamai sun ambaci cewa duk wani abu mai amfani yana shiga ciki da haka suna ciyar da iliminsu suna ciyar da dukiyarsu suna ciyar da matsayinsu waɗannan su ne abubuwa guda uku sannan kuma suna ma uwa uba bayar da har kawunansu ba wannan shi ne abin da ya shafi jihadi shi ma infaq ɗin amma wanda ke tsakaninka da mutum to a waɗannan jawanin ɗin ne shi ne sheikh ibn ne yake cewa hadafa al-maf'ul li ya'umma dan ya zanto am to suna wannan mun faɗi abinda ake ciyar da shi kenan ko wa suke ciyar suna ciyar da wane ne shi ma Allah madauke sarki ya bari a nan ko amma ya faɗa a wato ainihin wurare da dama misali a suratul baqara wa yas'alunaka madha yunfiqun sai shi ne qul ma anfaqtum min khairin falil falil walidaini والأقربين واليتامى والمساكين وما وما تفعلوا من خير فإن الله به alim suna tambayanka me za su ciyar sai Allah ya bai ba su amsar me za su ciyar anan ba sai ba su amsar wa za su ciyar sai shi duk abin da kuka ciyar na alheri to ga waɗanda suka dace ku ciyar da su sai fara da iyaye sai dangi ‘yan uwa makusanta sai marayu sai masakai dalakawa sannan ya sake gamewa akwai mana sabiri a da matafiya wadda guziri yanke musu a hanya sannan ya ce duk abin da kuka yi na alkhairi Allah yana sani da shi so a nan da Allah ya yi hadif ɗin maf'ul ɗin yana nufin suna ciyar a dukkanin fuskoki na alkhairi a dukkanin fuskoki na alkhairi so suna ba ‘yan uwansu suna ba waɗanda ma ba ‘yan uwansu ba na kusa da na nesa da kuma duk wani mashru'i na alkhairi irin su gina masallaci kamar yadda waɗannan wannan mutumin ya zo ya yi mana a a sheikh ahmad muhammad bakadir al'amudi wanda yana cikin al'infa haka nan renon maraya shi ma yana daga cikin maraya wanda ake basu banda wannan akwai kuma halat a wani irin yanayi suke ciyarwa ɗin shi ne a nan na ce Allah ya ambaci yanayi guda ɗai ko guda biyu ya faɗi yanayi sai ya ce fiƙuna fissar ra'i wa wadda to alkur'ani ya faɗi yanayi daban-daban na ciyarwa amma anan sai ya faɗi wannan wannan ɗin da ya faɗan ya game sauran yanayuka ɗin da yake faɗa misali yanayi na farko shine a bayyane kuma a ɓoye Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a siffar mummunai cewa suna ciyarwa a bayyane kuma suna ciyarwa a ɓoye قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال كفنا مباينا يا كيما زن الله صلى الله عليه وسلم باينا دسكي إيماني yi imani cewa su tsayar da sallah kuma su ciyar daga cikin abin da muka wadata su da shi a waɗannan yanayin a ɓoye kuma a bayyane tun kafin wata rana ta zo ranar da babu cinikayya a ciki babu rabauta ga waɗanda suka ƙi wato ainihin bin wannan umarni Allah ya siffanta mu a suratul baqara yace alladhina yunfiquna amwalahum بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورنا سكي تشيد دوكيو ينسو ددري درانا أقوي كو أبيني فلهم أجرهم عند ربهم سنة دلادنس أو رمى لتشسو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بابو صورو أكنسو kuma babu wato bakin ciki tattare da su a suratul fatir Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlin innahu ghafurur shakur lalle wanda suke tilawar littafin Allah madaukakin sarki kuma suka tsayar da sallah suna ciyar daga abin da muka ko suka ciyar daga abin da muka azarta su da shi a sirri kuma a bayyane waɗannan su ne suke begen kasuwancin da babu hasara a ciki don Allah ya cika musu ladansu kuma ya ƙara musu daga falala tasa lallai shi mai yawan karɓan gafara ne mai yawan gafara ne mikuba watu wato shayabo ne wannan yanayi na ɗaya kenan a har allah ba ya bayani akan mufadala tsakanin bayarwa sirran wa alaniyatan in tumdu sadaqat ham fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum akwai lokutan da an fi so in za ku bayar ɗin ku yi a ɓoye akwai lokutan da kuma ana son ku bayyana ɗabi don waɗansu su yi koyi da yanayi na biyu shi ne da muka ji a yayin makara bin laili wanda ha dare dare da rana shi wannan allah ya faɗi wannan yanayi na wato masu ciyarwa suna yin sa billaili wannan yanayi kenan to yanayi na ƙarshen shine a cikin wannan aya ɗin suna ciyarwa a hali na yalwa da hali na kunshi alladhina yunfiquna fi sarra'i wad menene as-sarra' shine yanayi na walwala idan suna cikin hali na samu suna bayarwa kuma suna bayarwa gwargwadon samun nasu fi ƙudu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi faliyun fi min ma'ata Allah to suna ciyarwa gwargwadon yanayin da suka samu kansu a ciki in lokacin yalwa ne za su bayar da shi da yawa a nan malamai suna cewa ya kunshi yanayinsu da kuma yanayin waɗanda ma za su ba su ɗin akwai lokacin da mutane za su buƙaci a ba su ba don suna cikin kunci ba a don suna cikin wani yanayi na farin ciki Eh? sai a ba su domin a taya su farin ciki yanzu mutumin da ya shirya aure ko ya shirya aure ba kudi yake kashewa amma lokacin 'yan uwa da abokan arziki da wane ne ba ana ba shi gudunmawa ba ana ba shi gudunmawa ne don shi yana halin talauci e a yana hali na farin ciki yana hali na wato ainihin walwala idan mutum ko ta al'ada da na sani a garin nan ana yi da yanzu abin ya abin nan a nan garinmu na lafiya idan mutum allah ya wadata shi ya sayi abin hawa mota za a bi wajajen 'yan uwa ana addu'a kuma ana bashi wani abu eh? ana ba shi wani abu wannan bayarwa saboda yana halin talauci ne ko bukata taya murna ne hakanan in mutum ya yi gida ya samu wato ainihin gida sai ya gina gida sabon gida akan zanzo a taya shi murna kuma akan zo masa da wani abu ko na amfanin gidan ko a ba shi wani kuɗi wannan infaq ne fi sarra min at a hali ne na farin ciki da yalwa na shi mai bayarwa da mai karɓan kun gane to ga wanda ina ji har yanzu ba a daina ba idan mutum ya tara kuɗi ya sa aikin haji waye ke zuwa aikin haji talaka ne ko mai kuɗi ya eh, jama barista ta ko mai kuɗi ne yake zuwa aikin haji so za ka ga kafin ya tafi ‘yan uwa da abokan arki za a zo a kakkawo masa gudunmawa ko? yawwa wannan na taya murna ne ko? to asarra ɗin yana ɗaukan duk janibin guda biyu masu ciyarwa a hali na farin ciki a hali na yalwa su ɗin suna da yalwa waɗanda suke basu ma suna da yalwa su wannan ana bayarwa ne domin ya ƙara wanzar da zumunta ya kuma ƙara danko na ‘yan uwantaka mun gane wannan sai yanayi na biyu shine addarra yanayi na kunci na farko a wajen su ɗin a yayin da an taƙaita musu samunsu misali a ce ma'aikatan gwamnati ne aka tafi strike ana musu no no no pay no work ne ko no work no pay su suna yin no pay no work ana musu no work no pay misali kaga a lokacin tattalin arzikinsu zai sauka to har a nan ma in masu takawa ne har a lokacin da ake strike income ɗinsu ya yi kasa, ba sa daina bayarwa amma yanayin yawa da girma abinda suke bayarwa ba zai kai inda suke lokacin da suke walwala ba shi ne wa man kudira alaihi faliyon fiq mimma a Allah la yukallifu nafsan illa ma taha. to masu takawa ko suna hali na rashi to abinda suka samu din komai karancinsa ba sa cinye shi su kadai sai sun ɗauka sun bayar shi ma anan opposite ɗin wato two-way traffic a lokacin da su suna cikin kunci za su ɗauka su bayar ma waɗanda suke cikin kunci su ma Ku gane kuma wannan naman shi ne ya fi ma sauki ko ko kuma shi ya fi wahala ne marashi ya dauka ya taimakawa dan uwansa marashi wannan shi ya fi wahala ko wannan shi ake kira judul muqil kokarin mai dan kadan kokarin mai dan kadan to shi saboda ƙoƙarinsa Allah yana bashi ladan sadakansa in percentage ne in percentage ne abin da ya bayar ladan shi ba za a duba a ga yawan shi ne a bashi lada ba za a duba a ga percentage ɗin abin da ya bayar a cikin abin da ya mallaka ne wannan shi yasa al-muqil wani lokacin ladansa yana iya fanda mutumin da ya bayar da ninkin baniji abin da shi ya bayar misali ga wani mutum miloniya ne sai ya ɗauki dubu ɗari ya bayar da shi shi kuma wannan dubu goma ne kawai yake da shi sai ya ɗauki dubu hudu ya bayar da shi hmm? idan mutum ya ɗauki dubu hudu cikin dubu goma ya bayar percentage ɗin nau kenan 40% kenan mai miliyan ya bayar da dubu ɗari mai percentage ɗin Now? 1% to yadda Allah yake yi wa wannan sai ba shi percentage ɗin da wanda ya ciyar da 1% da wanda ya ciyar da 40% wanne ne fi in ka san wannan ba za ka ɗauka in an ce a yi sadaka ana yi da masu kuɗi ba ne kawai a ana yi da duk wanda yake da abin da zai bayar ne saboda ka yadda algatar da Allah yake wa mai ɗan kaɗan kenan domin ya zaburar da kai kai to mai taƙawa ajinsa kenan shi in akwai zai bayar kuma ya bayar da yawa ɗin idan babu sai ɗan kaɗan zai bayar a cikin daga ɗan kaɗan ɗin gwargwadon abin da zai iya bayarwa ɗin shi yasa malamai suna cewa abinda Allah yake nufi a nan fi wa darra fi kulli hal a kowane hali dama halin dangane da wannan bai fice biyu din ba ko ya zanto kana da shi ne kana cikin walwala ko kuma ya zanto kana cikin kunci ko to ma'anar shi shine a kowane yanayi suka samu kansu suna bayarwa bayarwar ta zanto musu ɗabi'a na zanta musu mai ne ɗabi'a in ba su bayar ba suna cikin damuwa saboda haka duk ƙarci abinda suka samu za su nemi wani wanda za su bashi wani ita sifan masu takawa akwai wani abin da ya dace mu lura da shi na lura da wannan da jimawa kuma na sha faɗa a wajajen tafsirai inda Allah ya siffanta mummunai a alkur'ani mai girma ku je ku istiqra'i mahaddata duk inda Allah ya siffanta mummunai a alkur'ani mai girma to ya faɗi wannan a matsayin siffinsu bayarwa ciyarwa ha? buga misali alif lamim zalikar kitabu larai ba fi hudan للمتقين سوى نيني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كونغا تشيروا بكارا غبا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سمع وآتى المال شنو تشيروا على حبه من نعم. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا سبع والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة ندى الله كما لعنكم كاقا يفعلي سنة بايد دوكيا بكارة قبا ها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سبب وأزواج مطهرة ورضوان من الله أها سبب الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين كو مازو مازو تشيروا تمام بقرا جبا سنا الذين ينفقون في السراء والضراء ها كافرنا موش ديوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وني شنكوكو انا ما شنكوكو انا inda Allah ya siffanta mummunai ko ya siffanta eh, eh, musulmai ko ya siffanta masu takawa eh? wani ya can komana na ɗau abin abin da daga bakara ne mun zo ali imran muje mana muje mana na mahaddatan namu mana university ne fa eh babu halaka hadda a masallacin na يا زي المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ها مؤمنون بني أنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون هذا بتايكوا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا من صلى يعني؟ كده أما عندك يجسوك شكرا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وكو يؤتون ما وانا دا شيك النظائر انا شيك مرادفات الانفاق الايتاء دابا كوني وادي شيك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم فاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون شما ينفقنا للزكاة فاعلون من؟ ko wuce waɗansu a baya ina ina tara'ab da ta siffanta ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسيرون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب زمن صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه mun karanta a nan na eh, suratu ibrahim duk inda Allah ya siffanta mummunai sai ya faɗi wannan su shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ce akwai ɗabi'un da mummuni bai ɗabi'antu da su akwai ɗabi'a guda biyu ba su zanto ɗabi'ar mummuni in ka ga mummuni yana wannan to ba mummuni ba ne ha irin wannan ne suka ce amanna Allah ya ce a ku ce aslamna dai Eh, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ku ce min bi kauya na zahiri ne amma imanin bai zauna daram dam ba a zuciyarku na farko shine al-bukhlu ruwa shi kullum kyamkyam wannan siffa ce ta munafikai ya ce wai shi ayya iya defense wai defense yake kar kudin ya kare waye baka Allah ne baka da ce ka ciyar ya ibn adam fi ƙunfi alaik ka ciyar ni ma zan ciyar da kai to wannan ita ce halin da Allah madaukakin sarki ya ambata suna ciyarwa a yanayi na yalwa da yanayi na kunshi to kun ji wanda suke ciyar akwai wani yanayi. da ba faɗa ba Allah ya faɗe shi a wancan ayar da muka karanta ayatul bir an tambaye su ko ba a tambaye su akwai yanayi da za a tambaya su ne wasa'ilina akwai yanayi da kuma wadda ba a tambaya shi ne ana bayar da alƙani wal mu'tar alƙani shi ne wanda ba ya tambaya al mu'tar shi ne mai bin mutane نعم وان باسا تنبيا الله يفدي سو اسكي سوره البقره كو للفقراء الذين من لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحفا تسوما وستة سنا باسو بعد tsaya suke su ga mutum ya galabaita kafin su cire dan wani abu duk yana shiga cikin wannan itlaqin da Allah madaukakin sarki suna bayarwa ma mutane wanda suka roƙe su da wanda ba ba su roƙe su ba a kuma kowane irin yanayi nasu sawa'un suna cikin kunci ko suna cikin yalwa wannan shine mufadu hadha itlaq wannan itlaqin da Allah ya yi. abinda yake nuna kenan al-imamu tahir bin ashur yana cewa wannan yanayi guda biyu da Allah madaukakin sarki ya ambata oh siffar da mumini mai siffar da rasul nabi Shi shine ƙarya shine al-kadhib ƙarya wanda in zai magana ɗaya biyu sai ya hada da ƙarya wannan ya ce mummi ka ce masa a yana cikin qalatil a'rabu amanna ha a ce musu a ba ku imani ba tukun imanin bai zauna ba mutumin da imani ya samu zama a cikin zuciyarsa bai karya annabi bai ce ba baya karya so da bai menene khaslata ne ba wa alaihi ma shi ne. ashirku albukh wal kadhib bai bai kaga tintirin makareci to wannan musulunci na zahiri yake yi amma imani bai zauna daram dam a cikin a cikin zuciyarsa ba to wannan su ne fa'ida wannan itlaq ɗin ka iya kawo duk wani abu da zai shiga ƙarƙashin wannan infaq din to Allah madaukakin sarki ya yabi mummunai da yinsa a kowane irin yanayi shine ma'anan alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra wani abu da zai kara nuna maka wanda na fara magana kai? ka je ka karanta ka ga inda infaq yazo ya zo da wannan lafazi na mudari'a ya zo kuma da lafazi ma na madi amma zuwansa da lafazi na mudari ya fi yawa to musamman kuma wajen siffanta mummunai ɗin wajen siffanta mummunai ɗin yawancin wurin ya zo ne da fi'ili wanda ke nuna suna yi suna yi ba sa yankewa saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar mu yawaita bayarwa ko mai karancin abin da kake da shi ka bayar har annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ko da da tsagen dabino ne dan uwanka yana kusa da kai ka bashi sawan yana da shi ko bai da shi ka bashi wannan saboda ka ɗabi'antu da wannan abinda nake faɗa cewa abdullahi ibn ashur yake cewa kasancewansu suna bayarwa a kowane irin yanayi domin ya zanto musu ɗabi'a kuma wannan yana nuna cewa ɗabi'an son bayarwa ya zanto ya ƙarfafa a zukatansu famulazamatul infaq fi halayen halayen تدل على أن محبة نفع الغير بالمال الذي هو عزيز على النفس قد صارت لهم خلقا لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة yace kasancewarsu suna lizimtar ciyarwa a wannan yanayi guda biyu yana nuni da cewa son amfanar da wani ta hanyar dukiya dukiyar da na da tsananin tsada a rai haka ne aiko ba kowa ke wasa da kowa yana son dukiya shi da abinda na faɗa muku goje ne ko shekarar jiya da muka yi magana aljanna da nemomin ta ko da shekar ku ce balamai ba sa son dukiya ko suna so amma suna son na halal ne ko to kowa yana son dukiya kowa yana san dukiya bar Allah ya faɗa mana cewa dukiya shine ginshiƙen tsayuwar al'umma duk al'ummar da ta zauna a talauci za ta ga ƙasƙanci ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما kada ku ba wawaye waɗanda ba su mallaki hankalinsu na sarrafa kuɗi ba kar ku ɗauki dukiya ku ba su kar ku ɗauki dukiyanku ku ba wawaye sai Allah ya sifar da dukiyan ya ce allati ja'ala Allahu lakum qiyamah wacce Allah madaukin sarki ya sanya muku ita ta zanto tsayuwar rayuwa da ita rayuwa yake tsayuwa ko musulunci ma da ita yake tsayuwa rukunin musulunci guda nawa ne guda biyar ko akwai waɗanda dole sai da dukiya kuma dukiyan ma ba kaɗan ba kamar zakka ko kamar kuma ina zuwa zuwa aiki haji yanzu kowa a nan da zai so ya tafi aikin haji ko ya je umara amma abin ba hmm? ko izi ko sai ana da mene sai ana da dukiya to ba za a yi ba za a cika filas ɗin musulunci ba sai ana da dukiya to ya zanto mutum ya fi ƙarfin san zuciyarsa zai iya bayar a kowane lokaci wannan yana nuna cewa hakan son alkhairi ma mutane da dukiya ya zanto masa ɗabi'a wadda babu wani abu da ke katange tsakaninsa da wannan malam ya ce kuma hakan bai faruwa sai da garai wacce take tsarkakakka su al'infa yana tsarkake al'umma shi yasa ana gina al'umma ne da masu taƙawa saboda su suke yin aiki na gina al'umma so aiki na farko da Allah ya faɗa a nan domin gina al'umma shine bayarwa malamai suka ce mecece hikimar da yasa Allah ya fara ambatan wannan siffa ɗin akwai wadansu siffofi da suka zo wanda za ga kamar sun fi wahala amma wannan ya fi su gamewa kuma ya fi su wahalan saboda shi Allah ya ce ana yin shi ne koyaushe su sauran sai in dalilin su ya kama amma wannan koyaushe ake yi to amma abin da yasa aka fara ambatansa a nan farko domin ya kishiyanci abinda aka yi hani a kai abin da sa Allah ya kawo mana duk waɗannan sufofin a nan saboda ya yi hani a kan wani abu ne wani financial crime so saboda haka sai ya fara ambatan siffan masu takawa financial virtue wancan laifi na tattalin arziki shi ne mene shin riba ko to a madadin ku ci riba ku ku karɓa a'a ku ku bayar da dukiyanku ma mutane da suka cancanta kuma dukiyar ta halal hali guda da zama ta ban faɗa ba dukiyar ƙul'ani ya amdaci wannan ɗan akwai masu shayar da dukiyarsu ta alkhairi akwai masu shayar da dukiyarsu ta sharri amma a nan guda ɗin kawai zai ɗauka saboda Allah ya ce masu takawa ne yana siffanta masu takawa ne saboda haka infaq ɗinsu a yanayi ne na alkhairi so da ku je kuna cin riba ko kuna mu'amala a cikin riba ku zo ku yi mu'amala na al'infaq akwai da yi da shi ma ban faɗa ba shi ne infaq ɗin iri biyu infaq na wajibi da kuma infaq wanda yake mustahabbi shiyarwa na wajibi ba sa taksiri a kai ba shi wannan kaɗai ba har ciyarwa wanda ba wajibi ba sadaka suna bayar da zakka suna ciyar da wanda Allah ya ɗora musu su ciyar da su mata da 'ya'ya ranar asabar da ta wuce bayi lakca aka yi mana tambaya shin yadda malamai suka bayar da fatawa cewa yana halatta a tsayar da haihuwa mace in ana tsoron ɗaukan ciki zai iya shigar da rayuwarta a halaka wannan babu dama za ta iya tsayar da haihuwa ko sai wani ya tambaya shi ne ma mai tambaye wannan mukaddima sai shi to yanzu za mu iya ɗauka yanayin kuncin tattalin arziki shi ma zai iya zanto sababi wanda shi mutum zai dogara da shi ya tsayar da haihuwa so na ba su wato ainihin fatawar cewa a'a mutlakan haka a fili ba zai yi a bayar da wannan ba kamar yadda wancan an bayar da shi haka a fili ba a ji tsoro ba ko amma wannan sai dai a yi treating ɗinsa on case by case ka zo ka faɗi mai kwancin naka malami ya gani ya ba tambaya ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya ya gane da gaske ba kasala ba ce ta hana ka ba kawai mummunar aƙida ce ba Allah ka je ka yi aure sai ka tura shi ka ce ya je koyi ƙwar'ani ba za ka ba shi komai ba ba tufa ba abinci shi ma malamin da za ka kai masa bai sana'a ba wani gwamnati da take ba shi albashi ba komai to ya za a yi sai tura yaran su je su su bara a ba su kai kana ganin ka yi daidai ba ka yi daidai ba wajibi ne ka ciyar da ɗanka ka duba duk littattafanmu na fiƙo ɗa wajibi ne a ciyar da shi har ya balaga ciyar da shi yana kan baban shi ne har ya ne har ya balaga waɗansu malamai suna ce daga cikin ciyarwan ya yi masa aure ya yi masa aure ya sa ba a san adade wai har ka zo su ba ka da mata gabatar sun yawa ya dace kana dan balaga kaɗan da an fa'in anastu minhum rushdan da inda aka ce za a iya baka kuɗi ka juya matukar za ka iya juya kuɗi ba yi hasara ba kai barna ba to ya dace a saka maka tarko a baka mace ka yi aure to daga nan lokacin shikenan siyarwa na wajibi akan mahaifinka ya sauka ita ko mace har ta yi aure ba balaga kaɗai ba har ta yi aure har ka auren da ita kai za ka ciyar da ita mata ga 'yan gatan Allah daga nan kuma cewar ya koma zuwa mijinta shi kuma har mutuwa ko kuma laƙaddar lawo in har an rabu shi ko an rabu ma tana inda shi zai ci gaba da ciyar da ita ko an arrabin ma in tana shayar da da shi zai ci gaba da ciyar da ita da ciyar da da har ta yaye shi in ta gada ma ta ce nonon da za ta shayar ma a biyata kuma a biya ta ɗan abda da lakon ba eh? a tuhunna ujurahun har ma a yi ciniki ta ce a ka ƙara min ban yarda ba ka ƙara har ya kai in ma har ta ce ba za ta yi ba kuma ba ku iya yarjejeniya ba to sai dai ka je ka nemo wanda za ta shayar maka da ɗanka fasaturdi'u ula wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra abinda muke cewa <clears throat> shiyarwa mummuni bai tauye ciyarwar da Allah ya ɗora masa saboda ka duk waɗannan wanda suke fata shi a ganin ‘ya'yansu su bar su ma a share su bar su mutanen gari su za su yi musu tarbiyya su za su abin ɗinsu wanda suna cin amanar Allah ne ya za ka yi wannan kuma ka zo ka ce mashi wai don haka wannan cin amanar ya zanto sababi da za a zo a yi wani a takaita yawan al'umma annabi alaihi salatu wassalam shi irin wannan wanda ba zai iya ɗaukan. nauyin mace ba daman tun asali bai zama bai ma dace yi aure ba ne saboda annabi ce bari stata aminkum ta falyatazawwaj idan ba zai iya ba ga azumi eh yayi ta azumi yayi ta tawon yayi ta tilawa alqur'ani mai girma kowa ya ce maka dan baka yi aure ba <coughs> in ka mutu kana da matsala ha eh? ba dai hali ne na kamala ba ko saboda annabawa sun yi aure amma in ka mutu baka yi aure ba a dalilin baka da abinda zaka daure aure ba matsala amma matukar ka yi aure ka iya ɗaukan nauyin mace to ƴaƴanta ba ka yi struggle da zaka iya ɗaukan nauyin su wajibi ne akan ka sannan kuncin rayuwa yanzu mu mun kai zamanin sahabbai kuncin rayuwa ne to waɗansu malamai suna cewa kama abu zahra da cewa yana daga cikin abin da ya sa aka abbaci wannan a farkon sifar bambanai saboda a lokacin farkon musulunci musulmi sun shiga tsananin talauci hana farkon harkar rayuwar madina ana cikin talauci annaba da kansa yana ɗaure duwatsu a cikin sai ɗaure saboda tsananin yunwa Kamar wannan mai sa a ce musu kar su Eh? su daina aure ko su daina hayayyafa ba ba yunwa ko talauci ne yake kawo barna ba sai dai in ya haɗu da wani abu wanda shi ne rashin tarbiya ne masu shi suke bayarwa masu ɗan kaɗan su sai suna ji da kansu ne to in masu takawa ne ko da bai da shi bai kwana ya ce shi kenan shi nafsi nafsi yake yi a zai kwana yana tunanin ɗan uwansa shi yasa ma annabi alaihi salatu wasallam ce ko robo aka yi in ko bai san abin da wani lafiya in miyan soye miyan soye kai ai ba ko shi ake miyan soye ba ko akwai lafiya cikin ku sosai kun san miyan soye ai ba ko shi ake miyan soye ba ko to annabi ce in kayi miyan soye ka diba makwabcinka an yi robo a ɗiba a makwabci zama da makwabci tana iya yayi kwana biyu bai sani ba shi ne al'infaƙo fi sarra'i wadda na haka ya ku al'ummar musulmi mu taimaka wa junanmu a kowane irin yanayi muka samu kawo nan mu wanda shi ne martaba na masu takawa of course za mu ƙara bayani gobe ba kowa zai iya wannan ba eh, musulunci is a practice is a balanced and realistic religion ko wannan hali na almuttaqun na ga muku wannan sifofe na yan ajin farko ne cikin almuttaqun ko yawa da yawa suna iya ciyarwa ne fi hali as-sarra a halin darra suna iya yin irin ciyarwa guda ɗaya ne kawai shine su ciyar da kawunansu Sheikh Ibn Uthaymeen ke cewa shi ma shine ke shiga cikin al-infaq fi darra darra lokacin baya ko to ma ƙarar bayanin magana ibn usaimin a nan gobe don karka ji cewa kamar kai ma an fitar da kai daga abin gaba ɗaya tun da kasan kana da naira dubu ba ka cire naira ɗaya ko biyar ka ba kosmet eh, ɗinka ko rumbet ɗinka da ba shi da shi haka ne ko ba haka ba to baka fita daga cikin almufiqun ba sai dai baka first class maybe baka ma 2 ɗin ba maybe baka ma 2 maybe dai kana third class ha so kana son ka ci gaba da zama a third class wannan ai ba matsala shi ma ai pass ko ba haka ba amma masu himma masu azima ba wanda yake son third class dai ba ban taɓa tunanin zan samu first class zan samu third class ba da na shiga university ina kallon first class ne kuma da ikon Allah shi na fita da shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik